بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ashirin da biyu ne ga watan uku shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shi ne ya dace da talatin daidai da watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya muna darasi na talatin eh, hamsin da ɗaya hamsin da ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka na alfasul fi sirati rasul in Allah ya sa da za mu tashi ne a fasali da yake bayani akan yaƙin hunain ko kuma yaƙin hawazin haka ne ko malam yace faslun fi ghazwati hunain au ghazwati hawazin ghazwatu hunain ko kuma ghazwatu hawazin kenan ko kace ghazwatu hunain ko kace ghazwatu hawazin ana iya faɗa mana ce walamma balagha fathu makkata هوازن جمعهم مالك ابن عوف النظري فاجتمع إليه سقيف وقومه بنو نصر ابن معاوية وبنو جشم وبنو سعد بن بكر وبشر من بني هلال بن عامر وقد استصحبوا معهم أنعامهم ونساءهم لئلا يفر فلما تحقق ذلك دريد بن الصمة شيخ بني جشم وكانوا قد حملوه في حودج لكبره تيمنا برأيه أنكر ذلك على مالك ابن عوف النصري وهجنه وقال إنها إن كانت لك لم ينفعك ذلك وإن كانت عليك فإن المنهزم لا يرده شيء وهرضهم على ألا يقاتلوا إلا في بلادهم فأبوا عليه ذلك واتبعوا رأي مالك بن عوف فقال دريد هذا يوم لم أشهده ولم يغب عني وبعث صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي فاستعلم له خبر القوم وقصدهم فتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقائهم واستعار من صفوان بن أمية عدرعا قيل مئة وقيل أربعة مئة, أربعة مئة واقترض منه جملة من المال رحمك الله وسار إليهم في العشرة آلاف الذين كانوا معه في الفتح وألفين من طلقاء مكة وشهد معه صفوان بن أمية حنينا وهو مشرك وذلك في شوال من هذه السنة واستخلف على مكة عتاب بن أسيد ابن أبي العيس هو عيس ابن أمية ابن شمق ابن عبد شمس وله نحو عشرين سنة wannan نا حنين um ɗaya ne daga cikin manya-manyan yaƙuƙuka da aka yi a cikin musulunci wanda har alƙur'ani ya ba da bayani da sharhi a kansa wanda an sha wahala ƙwarai kuma an kashe musulmi da yawa a ciki abin da ya faru shi ne lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya ba da dama aka yi fato maka mun karanta fato maka da ku a baya an buɗe maka Allah ya ba manzon Allah ƙarfi sallallahu alaihi wasallam ya buɗe garin makka musulunci ya zauna a cikinta musulmi suka samu yanci ƙurayshawa suka miƙa wuya ga musulmi to akwai wata ƙabila da ake ce da ita hawazin shi sa anan aka ce um, ghazwatu hawazin to wannan ƙabilar ta hawazin da ita da ƙabilar saqif sai suka ce su gaskiya suna cikin suna cikin jin tsoro akan lamarin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam san firgita da sha'aninsa za su sake wani shiri na daban Muhammadu ya yaƙe mu ya fi ƙarfinmu yau gashi ya zo ya kama makka to mu ma za mu yi wani shirin kafin ya zo ya sake sabon yaƙi ya tunkare mu ana sun samu labarin abin da aka yi tun da wancan a makka ne nan kuma ana magana hunain tun da mun ji labarin ya yi ƙarfi har ya kama makka ƙurai shawa sun bi shi mu ma ƙabilar hawazin da saƙif za mu yi wani shiri kafin ya yaƙe mu wanda mu je mu yaƙe shi abinda da suke nufi a nan ba za su zauna har sai gwamnatin musulunci ta yi ƙarfi ta zo ta cin musu da yaƙi ba kafin ma manzon Allah ya tunkare su da yaƙi to gwanda su far masa wannan yana daga cikin sababin yaƙin nan na wannan mai Hunain na kawo mana wannan ne don ku rinka ganewa kullum in an ce an yi yaƙi a musulunci to ku rinka gane me ya sababin yaƙin ba wai kawai musulmi ne kawai za su tunkari mutane da yaƙi ba na fatu maka na gaya muku wannan ma gashi ba a taɓa su ba ba a kula su ba ba a ce musu komai ba kawai daga jin labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ƙarfi ya kama maka gwamnatin musulunci ta kama maka ƙwarai shawa sun yi da'a waɗanda za su yi suna bi waɗannan ƙabilu na hawazin da Safi sai suka ji tsoron in muka bar mutumin nan ya zo ya samu gindin zama a makan nan mu ma zai zo ya zo ya kame mu musuluncin ne ya zo ya shiga garinmu so bari mu fara faɗa da shi ya san mu ba kan wannan sabon mu fara ya ƙasa tukunna Allah sa kun gane suka ce za mu yaƙe shi kafin ya zo yaƙe mu suka yi ijima'i suka haɗa kansu sai suka sanya wani mutum ya zama shugabansu malik ibn auf an-nasri ina so a riƙe sunansa malik ibn auf an-nasri kenan da suka yi itifaƙin suka haɗa kansu sai suka ce ga shugaba wannan yana nuna cewa duk wani abin da mutane za su yi a rayuwarsu na neman ci gabansu garinsu ƙasarsu al'ummarsu sai sun samu shugaba ko da daɗi ko ba daɗi ba a tafiya babu shugaba dole sai da jagora jagoran nan kuma ko da na je kana yi ka ne kun gari wannan kafirai ne za su yi faɗa da Muhammadu amma sai da suka naɗa wai shugaba Malik ibn Auf al-Nasri kabila Hawazin suka hadu da Saqif da Banu Hilal amma a cikin kabila Hawazin nan akwai wanda suka ki zuwa gurin sun haɗu sun je gurin shi wannan mutumin kenan a wannan taro da aka yi na tattaunawa da za a yi fada da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suka ƙi zuwa a cikin ƙabila hawazin akwai ka'ab akwai kilab tare da su akwai wani da ake ce da shi duraid ibn simma duraidu ibn simma shi ma ya ƙi ya zo kamar kenan an ɗan samu wata 'yar matsala kenan gashi an haɗa kai an ce wani shine shugaba za a zo a tattauna za a yi kaza amma akwai wanda ba su zo ba shi wannan Duraid ibn Simma mayaƙi ne na fitar hankali sananne ne baya taɓuwa ya san harkar yaƙi ƙwarai da gaske kuma yana da kafafen ra'ayi kwarai. Duraid ibn Simma sai dai kuma ya yi tsufa shekaru sun zo masa tsufan nasa ya sa dole duk da jarantarsa sai dai ba da shawara ya ce kaza za ku yi karfe kaza kan yaƙi ina so ku lura da wani abu guda su ɗabi'a su da suke idan mutum ya san abu ko da shekara ɗari ne da suka wuce in dai yana raye to in za a yi abu ana zuwa a nemi shawararsa don zai iya ba da wani tunanin da 'yan zamani ba za su iya ba da shi kenan duk wanda yake da experience akan wani abu a rayuwa in za a yi wani abu to yana da kyau a tuntuɓe shi a nemi shawararsa ko da ku ba shi zai ce a yi kukar a ba ina so in muna karatun mu rinka ɗaukan darussa dan shine amfanin karatu sai musulmi ya gyara halinsa duk abin da mutum zai yi idan akwai wani wanda ya gabace shi akan wannan abin to yana da kyau ya tuntuɓi ya nemi shawarar wannan mutum ko da ku al'amarin duniya ne ba wai al'amarin lahira ba misali kana da kuɗi Allah ya hore maka za ka buɗe business za ka rinka shigo da kayan kaza zuwa a kaza kai ga kuɗi a hannunka kuɗin tikiti da kuɗin kaza to akwai buƙatar ka samu wanda suka rigaye ka akan harkar yaya harkar nan yaya ake kaza eh gaskiya akwai matsaloli kaza da kaza da kaza kaka je ka zuba kuɗinka a cikin harkar da baka nemi shawarar wani ba za ka iya zuwa ka je ko dai kayan su makale ko ka shigo da su wataƙila a kame ko kuma ka kawo kayan da ba shi ake so ba gadara ka kai kana da kuɗi ba sai ka nemi shawaran wani ba wannan a duniya ke da a kasuwa ko gida ne mutum zai gina iri kaza mai kama kaza mai kama kaza unguwa kaza yana da kyau ka nemi ƙwararru kar ka ce ni ina da kuɗi kawai abin da na ga dama zan yi wani a duniya kenan ballantana lamari ne addini shi yasa suke cewa duk wanda yake da shawara a cikin al'amarinsa na rayuwa to za ka ga bai fiye taɓewa ba zai yi abinsa amma yana neman shawara ko da ba a san ya nemi shawara ba ɗaya biyu yana ɗan tuntuɓar mutane za ka ga haske a cikin lamarinka ka riƙe wannan zai maka amfani in ka ce ka isa sai abin da ka ga dama za ka yi sau da yawa wallahi akan zo a yi abin sai a samu da na sani ka Allah ya mu mu tana buƙatar taimako wani ya taimaka mana akan wani sha'ani kuma ku rike wannan akan komai na rayuwa komai da ka sani ko aikin alheri ne yana da kyau ka nemi a nuna maka ya ya kamata ka yi yanzu wani zai zo zai aiki alheri yana da gadara yana da kuɗi zai alheri sai zo yi wani abin da ba shi ake bukata ba haka ne ko ba ka bane shi yasa suka nemi shawarar wannan tsohon to an samu ɗan bambancin ra'ayi gaskiya a tsakaninsu yanzu muna da mutane guda biyu malik ibn auf an-nasri na farko ko wanda muka ce su ne shi suka sashi gaba akwai kuma ra'ayin shi durayt ibn simma shi ma tsoho ne gogagge ne a yaƙi amma ya tsufa to ra'ayin shi malik ibn auf an-nasri shi shugaban da aka sa na wannan na zamani na lokacin kenan ba tsohon ba ra'ayinsa su fita yaƙin nan in sun zo fita yaƙin su ɗebo matansu da 'ya'yansu su sa a bayansu ma'ana su fita tare da matansu da 'ya'yansu a bayansu kowa ya taho da iyalinsu a bayan shi mugu kenan duka a yi faɗa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ce kai har har da dawakinku, da dokunanku da jakunanku, duk arzikinku, ya ce ku ɗoro su ku taho ku ji wani irin tunani ra'ayin Malik ibn Auf an-Nasri kenan me dalilin ka Ya ce, kar su gudu kowa mu taho da ƙwanmu da ƙwarƙwatanmu mu yaƙi wannan Muhammadu saboda kar ma mu taho mu mu baro matanmu da ƴaƴan su gudu sai shi Durait ibn Simma ya samu labarin ga shawarar da aka yanke sai ya tambayi tsohon ya ce ai sai tambaye shi wannan kwamandan sai ce me haka nisa nisa kai wannan tunanin kaga ya kamata ya tambaye shi tunda ya ya girme shi yana gabar shi yace aradtu an aj'ala khalfa kulli rajulin ahlahu ina so ne in sanya kowane mutum a bayansa iyalinsa suna bayan shi da dukiyarsa Liukati anhum dan ya tafi ya ji cewa ya tafi da ƙarfin zuciya yana yin yakin nan ne dan ya ba su kariya kada ma daga baya ya ji a ransa cewa shi shi kaɗai ne ya gudu ko wani abu makamancin wannan a yana yin yakin ne dan su ma'ana kana faɗa ne a yau dan ka kiyaye gobe da jibin iyalinka sai shi wannan dattijo sai ce a ah, Durayt kenan Ibn Sima sai ce wannan ra'ayin bai ba ya ce ba daidai ba ne ya wanda aka riga aka fi ƙarfinsa shin yana da wani abin da zai iya juyarwa yana wani abin da zai iya wani ‘ya'ya wani dabbobi me za su yi me amfani a ɗebo su a zo yaƙi da su ya ce wannan dukiyar in ma taka ce kai da ka ba da wannan ra'ayin ba abin da zai zai maka amfani abin da zai maka amfani cikin wannan tarin da aka ce a taho su bi bayan mayaƙi mutum guda ne da takwabi shine zai ma amfani ma'ana a samu mutum mayaki da takwabinsa shine zai yi amfani kurum da kibiyarsa sannan kuma idan afon in ka ci nasara a yaƙin abin da zai sa ka ci nasara shine ka samu sojoji mayaƙa na gaske ba kuce-kucen mata da 'yan ƙananan yara a ta su ba idan kuma aka ci nasara a kanka aka kada kai to ka kunyata ka ɗauki dukiyarka ka kai wa abokanan gaba cikin sauƙi sun buge ka su kwashe dukiyar ba sai sun je gidanka sun ɗauka ba to shi dai wannan babban kwamanda dai bai karɓi ra'ayin wannan mutumi ba ya ce a'a to daga nan Allah ya fara karya su dama abin da nake so mu kai gare shi sun samu saɓani a tsakaninsu kuma Allah ya taimaka duk da sun yi musulmi illa amma dai wannan ɗin ya musu illa suna shi ne nan imam ibn kasir ya kawo mana shi a takaice walamma balaga Fatu, makkata hawazin jama'ahum malik ibn auf an-nasri فاجتمع إليه ثقيف قولي كنا بيانسا النضري كو wata nuskan sukan ce nadri ko annasri amma gyararriyar nuska da na gani annasri suke sawa wannan ƙabilu saqif sun haɗu bayan da su hawazin kenan wannan malik ibn aus annasri ko annasri ya haɗa su wannan ƙabilu da hawazin da saqif da qaumuhu banu nasr ibnu muawiya to shi yasa kaga wannan yake nuna ma an-nasri din kaga an ce banu nasr ibnu muawiya da banu jusham da banu sa'd bin bakr da da mutane min bani hilal ibnu amir duk wannan gayyar da su za a je a yi din suka wayi gari tare da dabbobinsu da matansu da dukiyarsu wa qadis tashabu ma'ahum an'amahum wa nisa'ahum li alla yafirru suka taho wannan istashabu din daga sahiba mana sun sahibanci iyalansu da dabbobinsu da komai yayin da abin nan ya tabbata sai aka samu saɓani na ra'ayi tsakanin shi malik ibn auf al-nasri da Durayd ibn simma Sheikhu bani jusham anan ya mana bayanin waye Durayd ibn simma shine Sheikh banu jusham wato su na kabilar bani jusham sun ɗauko shi shi ma dan ya zo ya ba da shawara وقد حملوه في هودج likibarihi tayammunan bi ra'ayihi suka sashi a haudaj in an ce haudaj irin darbuka din nan da ake yi ake dora wa akan raƙumi ko doki wani ɗan ɗaki ne haka ake yi idan tsoho ko mace tsoho da baya iya tsayawa akan doki ko raƙumi dan kai ya faɗo to sai a yi mai gida sai a sashi a gidan sai a ɗauki gidan sai a ɗora shi akan raƙumin sai a ɗaure to duk tsallan da raƙumin zai yi to mutum ba zai faɗi ba in ma mace ce ita ma na farko ta samu kwaba ba a kallo ta daga nesa sannan kuma raunin mace da ba za ta iya wataƙila jurewa ta riƙe raƙumi ko doki ba to wannan gidan zai riƙe ta shine haudaci mata annabi idan za a je yaƙi a ciki ake ɗora su sai a ɗora su akan raƙumi sun ɗauko shi saboda tsoho ne suna neman ya ba su ra'ayi da shawara su nemi albarka da ra'ayinsa shi ne tayammunan da ra'ayi to shi ne kamar yadda na muku bayani an kara zalika ala malik ibn auf an-nasri wa hajjanahu shawarar da wancan kwamanda na farko ya bayar to shi wannan tsoho da aka ɗauko shi ya yi inkarin wannan ra'ayi ya ce gaskiya ba daidai ba ne in an ce wa hajjanahu a larabci ana nufin ya aibanta ya aibanta wannan ra'ayin shine hajjanahu ma'ana adkhala al-aiba ala ar-ra'yi al-awwal yace koda yakin nan an ci nasara wannan abun ba zai maka amfani ba shine wa in kanat laka lam yanfa'aka dhalik a wata a wata nuska din wayin kana lakum ko da kun je yakin ku ne da jagoranci da nasara to wannan tara kabilu da 'ya'yanku da dukiyar ba zai muku amfani ba in kuma ku aka kai wa farmaki aka illata ku ko aka karya to wannan dai ba abin da za ku iya yi dama shine wa in kanat alayka fa innal munhazima la yarduhu shay'a ya zaburar da su ya ce kun ga ku yi haƙuri kar ku zo ku fita da iyalinku da 'ya'yanku ku tsaya ku yi yaƙi a garin ku wa harradahum ala Allah alla yuqatilu illa fi biladihi fa abaw alayhi zalika suka yadda. kenan ra'ayin wa aka bi ra'ayin wancan na farko aka bi wattaba'u ra'ayin Malik ibn Auf suka bar ra'ayin Malik dan Auf komandan su dan zamani kenan shine shi tsohon yake cewa hadha yawmun lam ashhadu lam yaghib anni ni dai wannan rana ce ban taba gani irin ta ba kuma ba za ta taba koya daga gare ni ba ba zan manta wannan ranar ba kun yi kuskure amma ku je shi da tsoho ne ya tsufa ra'ayinsa kar ake jira ba zai je yaƙi ba yanzu bari mu dawo bangaren musulmi وبعث صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي حجر الأسلمي فاستعلم له له خبر القوم وقصدهم النبي صلى الله عليه وسلم سي أيكا ونمي سنة عبد الله بن أبي حجر الأسلمي عبد الله بن أبي حجر ونشيني تلي كان أسير مسلمي da annabi ya tura shi ya je nemo masa labari da manufar waɗannan mutane mai suke so su yi ne to ba waya ba text message ba wane ne ba inda za a ji dole sai an tura mutane na sha gaya muku a karatu za ku rinka ganin kullum annabi sallallahu alaihi wasallam yana amfani da mutane da suke nemo masa labari daula ba ta kafuwa dole sai da wannan shine ko a gwamnati za ku ga akwai sss akwai dsss waɗanda za su yi ƴan leƙen asiri ne su gano me ake su je su faɗa ko ina akwai akwai su a kasuwa akwai su a mahauta akwai su a masallaci akwai su a makaranta akan tura mutum ya je shiga jami'a a ba shi admission da komai amma ba fa karatun ya je yi ba ɗan leƙen asirin gwamnati ne kawai akan tura mutum ya je kasuwa ya buɗe shago ana siye da sayarwa ba kasuwanci ya kai shi ba ɗan leƙen asiri ne kamar yadda kuma akan zo a kafa mutane a masallaci mutum ya zo ya zauna ya miƙe kafa sosai ya zama ɗan uwa ana harka da shi amma can duk watan duniya yana da alaƙinsa na salarinsa ma'aikaci ne shi kuma shi ne zai rinka ɗiban abubuwa da yawa duk abin da ake yi ya je yana ba shi kuma aikinsa kenan saboda ko da za a yi wata ne a ƙulla wani abu sai cewa masallaci da lasfika ake karatu ake komai amma ba su yadda ba sai sun tura wakilin su yanzu haka ba mamaki a masallacin na akwai irin waɗannan suna nan kullum aikin su kenan su kuma anan suke cin albashi to ko ina akwai to musulunci ma yana tura wannan dan dole in kana faɗa da wani dole ka san ƙarfinsa ka san rauninsa dole a nemo labari a gane me ne yake nufi a kaina marar fasali marar lissafi a rayuwarsa shine wanda zai zo ya miƙe kafa ya ta harkokinsa baya sa ido ko gidanka ne zaka dawo ba daidai bane wai kawai ka zo ka shiga da mota ka gida yiwu baka duba bayanka baka duba gabanka ba to wataƙila wani ya biyo ka wataƙila wani ya tsaya yana jiran ka shiga ya je maka kaza ko gidanka ne kuwa ko tafiya mutum yake ko tafiya mutum yake ya kamata ya rinka lura waye yake bin sa ba kawai mutum ya zama gagawu kana tuka mota yiwu kana tafiya wataƙila tun da ka fito daga gida wani yana binka amma idan ka lura za ka gane kai wannan fa na yake da ka gane ana binka sai ka ɗan yi fakin kamar za ka kama ruwa in ka ga ya tsaya to akwai damuwa fa ya za ka yi sai ka bar motar kawo a daidai sau kenan ko <laughs> haka yake faruwa wani kuma kafa maka shi za a yi wallahi ana so a maka wata illa kullum za ka gan shi ba ɗan unguwar ku ne. ba da gida a gurin amma za ka gan shi a wani wuri tsayayye kullum yana nan ma'aikaci ne wata tsayar za a yanka ma ko ana so a kashe wani ko ana so a kama wani ko a an sa wani mutum a gaba ana so za a kama shi wani jami'i yake gaya wani ce ai malam sun kusa rabin shekara daddare a unguwan nan take mana duk asuba a unguwan nan take mana mun fi rabin shekara muna bibiyar mutumin nan bai zani ba to in sharri za a yi maka ana iya maka wannan shi za a ke so mutum ya zama mai basira kuma ka kare na kanka yanzu wani haka kawai baya son ka sai nemi ya raba ka da duniyar ko yaya kake karka ce ni ba da kuɗi ba da komai ba da mutane nawa da ba su da kuɗi ba su da komai din aka aka illata su musamman irin wannan lokacin da ake ɗauke-ɗauken mutane kawai sai a zo a ma sallama a ce ana sallama kawai sai a zo a tafi da kai haka kawai fa assalamu alaikum ana sallama a gida irin mutane da wani tsari da an yi sallama kawai mutum ya ɗebo riga ya fito in a sama kake sai ka ɗan leƙo ka ga waye ka san shi in ka gaba ka gamsu ba ka ce a san dabarar da za ka yi amma haka kawai a ce ana sallama kawai saboda kai kai kai mai mutunci ne ana assalamu alaikum kai ka fito to wata ranka fito sa tafi da kai wallahi ba daidai ba ne na muke muna da yawa ana samun matsaloli yanzu kwanan nan na san ni kisa-kisa irin wannan an sha gaya mun da yawa uwa malam an yi sallama da shi ya fito kawai an taba da shi at least ko ba komai wato shi bincike yana da kyau na yadda akwai kaddara Allah kiyaye mu Allah ba mu kariya ba wayan mu bane amma mutum ya bi mataki mai kyau da ya kamata ya bi in baka fito ba ya kokari zai shiga da karfi kaga makota sa ji ka dan yi ihu ga wani ya shigo ma gida amma kai da kanka fito wallahi akwai iyalan wanda suka zo suka same ni suka ce haka kurin wata rana aka zo aka yi mai sallama a gida daga fitan su gidan nan daga shi sai doguwar riga da yake zama a gida da silifan wallahi yau bai dawo ba ya bata kuma da mota kawai yana fitowa aka ce shiga mota shi kenan kawai sihiri suka mai tsafi aka masa ya aka yi ba a dai sani ba to za ka fito ka za ta biyo ka ne irin wannan zamani da muke ya kamata mu rinka ɗaukan izina da darasi wallahi wani bawan Allah yake gamu a satin da yake gamu yace yace wallahi wata fitina ta zo mallan lokacin da ake ake ta kakkashe mutanen nan yace kawai ina gida kawai sai aka ce ga wasu mutane biyu nan suna musallama yace kai kawai sai ya ce a ce ba zan fito ba ina da uzuri sai suka ce a da Allah wani uzuri ne ya fito da Allah sai ce wallahi ya riga ya shiga gida shi yana da ka'ida inda ya riga ya shiga gida ba zai fita ba a yi ko ma mai abari ce gobe a same shi a waje malam mutanen suka dage sai ya fito ya tura kofar sai ya ce dan ɗan ake in ka sake zuwa zan bata mara ya tura kofar sai abin nan da ya ga sun dage ya ce sai na shiga gida na je to ina na samu bayan buhun masara sai na kwanta haji masu hikima ya fita daga ɗakin nasa ya fita daga wajen iyalin bai gaya musu ba bai ma ce ina yake ya je to ɗansa inda akwai buhunan masara inda ba za a taɓa tsammanin da mutum ba sai je samu wani buhun masara sai ya kwanta a bayan sai lakab jikinsa kurin ya bashi akwai fa damuwa tun da suka dage sai na fito to akwai matsala yace wallahi malam ina kwance a bayan buhun masaran nan kawai minti biyar yayin yawa sai na ji ana ta harbe harbe an kashe wani an harbi wani an ayanya sai gudu wallahi a satin ne wuce yake gaya mu don ku gane ƙasar nan ba ba zaman lafiya yace malam ni dai ina nan a bayan masarar nan aka gama abin da za a gama ban fito ba sai asuba asuban ma sai da na ji abin nan na ga jami'an tsaro suna ta abin nan shi ma na dan bude kofa zan fito sai wani jami'an tsaro ya ce koma gida koma gida ce haka na koma gida ne sallah asuba kawai sai dai na fito na ce an kashewa ne an kashewa ne yace to da na fito da ni ne gawa wallahi wannan mutumin malam mutumin kirki ne malam bai komai in shi to shi ba dan siya ba ba. shi ba dan kasuwa ba shi haka kuri yake rayuwarsa amma ka duba musiba so don Allah mu rinka gyarawa mu rinka lura yanzu rayuwa ba ta ba a tafiya haka lura ake ko masallaci ne kake zuwa kowa ka karanta shi na sha gaya muku a karatu mu gane kanmu ko a masallaci mu shekara goma ashirin muna sallah ba za mu iya gane kanmu ba sai da dole in mutum bako ne yana zuwa mun san cewa bako ne a unguwa mu gane kanmu in bako ne ya zo ya zauna a unguwa ya kama haya mu gane shi daga ina yake ko bai san alaka da mutane mu yi kokarin mu yi alaka a ina kake ina kake aiki a san ina yake zuwa amma kawai mutum ya zo ya kama gida dillalai dillalai dillalai Allah Allah Allah shiryar da dillalai masu ba da gidajen haya malam ba tsari mutum ya zo mugun mutum ya zo ya kama gida a unguwa, wallahi criminal ne wannan ya yi ta ta'adi yana ta'adi yana dawowa gida saboda kawai ya yana da kuɗin da zai kama haya ba a bincike shi ba yaushe ake kiran wasu dillalai a zo a zaunar da su a basu wata ga'ida? kwanan nan nake gaya mai unguwa nan nake nake nake gaya masa wannan nace nace wallahi wallahi sai kun yi tsari ku lissa duk mutanen da kuke da su duk gidaje kusan ko gidan waye kuma duk dillalai a kira su ku zauna da su su daina zuwa suna bayar da haya haka kawai ba a san waye ba a irin wannan zamani yanzu sai a zo a dasa maka mugun mutum a unguwar nan malam criminal mai halaka mutane sai shekara goma ana unguwar ba ka san shi ba saboda rayuwar bariki kawai kowa ya zo ya tafi ba ruwana da kowa kawai mu zo a yi ta illata mu ba mu sani ba wataƙila maƙocinka ne maƙocinka ne amma baka san fitarsa ba baka san dawowarsa ba sai a ce ga wannan gidan kullum gidan a rufe yake amma da mutane a ciki baya zuwa sallah baya fita jana'iza ba a zuwa daurin aure da shi baya komai tunda dan Kano ne yana da kuɗi ba a san shi ba kuma mutanen unguwa ba za su taba bincika ba kuna da haƙƙi ai yaya mutum zai zo ya zauna a wurin ku ba ku san waye shi ba kuna da laifi don kun binciki ku gane waye shi kuma ba gidansa ne ya gina ba haya yake yi to ko gidansa ne ya gina ba dole sai an san waye shi ba ba zo ku ɗauki mugu ku aje a tsakiyar ku amma ba mu da wannan wayewar ina gaya maka har yanzu shi yasa wallahi da yawa ta'adin da ake mana daga cikin gida ake mana shi ƴan uwa duk wanda aka yi masa sallama a gida to ya san wa yake mai sallama kama ya yaranka kar a yadda a rinka cewa kana gida kar wani yaro ya ce baba yana nan kawai ba mu sani ba baban ku yana nan ba mu sani ba kuma wallahi ko mota ce in ya zama fitina ce mutum za a gane yana gida ya san yadda zai da ita wata ran baka nan ɗin motar tana nan don kada ma mota ta zama to dalilin cewa ita ne dalilin alamar kana nan baka nan ɗin ma a bata a wurin ya zama baka nan tana nan don kar wani ya tsammani cewa in kana nan tana nan in baka nan ba ta nan duk waɗannan wato abubuwa ya kamata mu rinka gane su a rayuwa wani bawan Allah ne yaro matashi ne ɗalibin ɗalibanmu ne ya je sun yi musabaka an yi komai da komai da yara islamiyya ya dawo gida fa yana shiga gida ya cire rigarsa kawai sai aka yi assalamu alaikum aka yi mai sallama duka duka bai wuce sati biyu ba yaro mahaddacin qur'ani malam malami mai karantarwa malam kuri ya fito yana fitowa an tabbata shi har yau din ana ta neman sa an ga ta gane ina yake to ba gwanda mutum ya shigo ku yi doke doke ba ya dauke ka an san da doke doke ya dauke ka ko jami'i ya zo ma kawai da sunan jami'in tsaro ne ya ce zo mu tafi ofis a bai zai yi wa ofisa haka kawai mu tafi ofis sau nawa ake sa kayan ɗan sandan ƙarya ka san dabarar da za ka yi ka ce wani zo ka raka ne ka sanar da mutane in ka ga dama ma ka ce ba za ka je ba sai an nuna maka wani dalili da zai nuna cewa jami'in tsaro ne ba laifi kai ba amma an ka zama matsoraci marar fasali shikenan duka waɗannan security conscious yana da kyau mutum ya sa ido a kansu don Allah mu daina barin ana mana illa take kai tsaye ba tare da mu ma mun ɗauki wasu measures wanda alƙalin mun ba kanmu kariya ba sa ido a gidajenmu mu sa ido a kasuwanninmu mu sa ido a masallatanmu mu sa ido a duk inda muke mu'amala kuma lallai ne gane mutane kowane mutum ne ka gan shi kai kokari ka san yaya yake ko yaya tun da dai wata larura tana iya haɗa ka da shi amma ka zo na zo rayuwar barikin nan yanzu ba za ta yi ba ni dai wannan shawara ce nake bayarwa Dan na san muna cikin fitina muna cikin fitina mai hankali kuma shine yake ɗauka yake sa ido yana lura mai hankali manzo Allah ya tura yanzu wannan kulle-kulle ake wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama nema ake a gabayansa ai ba zama yayi ba shi ma sai wakilta wani yace je ka leko mana su me suke nufi wata hayya a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi liqa'ihi annabi ya kimtsa ya shirya dan ya gamu da su bai da hali a lokacin yana cikin bukata riwaya ta ce wasta'ara min safwan ibn umayyah adru'an yaje ya nemi aro na riguna silken yaƙi daga wani mutum mai suna Sufwan ibn Umayya aro ya karba hadisi Hassan riga nawa ya ɗauka ɗari wasu riwayoyin suka ce ɗari hudu mi'a wakila arba mi'a duba Sufwan ibn Umayya a wurinsa annabi ya karba aro don ya kare kanshi dole ne dole ne ka bi hanyoyin da za ka kare kanka yanzu annabi ba yana da Allah ba ba yin addu'a Allah yana karɓa ba to ya zauna ya ce bari mu roƙi Allah a'a karmakalla za a roƙi Allah amma za a bi sababi akwai Allah akwai tauhidi akwai Aƙida, amma an ka gina gidanka ka sa kofa mai kyau kwarai kuwa ba ya ce ai akwai Allah barin kwanta ba a'a in za ka kwanta bacci tabbatar ka kula kofar gidanka akwai Allah akwai Allah hule motar ka shiga akwai Allah akwai Allah sa'ido akan shagon ka da al'amuranka wani balaraban ƙauye ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗan raƙuminsa ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho da shi to yana da aƙida sai ce ya rasulullahi ga na in sake shi in yi tawakkali ga Allah in kyale shi Allah zai kare min shi in sake shi tawakkali ga Allah ko ko in daure shi sannan ne tawakkali annabi ya ce iqilha wa tawakkal kamo raƙumin ka kai mai tarnaki ka ɗaure shi sannan sai kai tawakkali ga Allah kaji so kiyaye sannan sai kai tawakkali shirya sai kai addu'a an ce Allah yana ba da lafiya ana yin addu'a ko ana roƙon Allah mutum bai da lafiya kaza kaza da sauransu to baka da lafiya sai ka je asibiti a duba ka ka sha magani sai kai addu'a kuma ko ba ka bane ba Allah yana ciyarwa Allah yana shayarwa je ka nemo abincin da zaka ci maganin yunwa sai ka roki Allah Allah ya baka amma ba ka zauna ka ta roƙon Allah Allah kawo abinci amma ba ka je hanyar neman abincin ba tunda ba wahayi ake maka na abincin ba annabi ma sai da ya fito ya nemo sallallahu alaihi wasallam kula da wannan babu cin karo da tauhidi da shi sannan kuma ya karɓi bashin kuɗi a karmakalla a wannan ne yakin da zaka ji an ce annabi ya nemi rancen kayan yaƙi, sannan ya nemi rancen kuɗi waqtarada minhu jumlatan min almal ya karɓi rancen kuɗi wannan yana nuna ashe ba an yin yaki sai da kuɗi waɗanda suke shirin faɗa ko ta da yaki ko wani abu in baka shirya ba karka yadda ka shiga rikicin da baka shirya masa ba yaƙi sai da kuɗi ba sai na sharhi na yi bayani ba yawwa yaƙi sai da abinci yaƙi sai da tanadi duk wanda ya ga zai shiga wani rikici to fa ya shirya ka ce ai akwai Allah Allah zai ba mu kariya bari mu je mu yi a'a sai ka yi tanadi yawwa sara ilaihim fil الأشرة alaf alladhina kanu ma'ahu fil fath da annabi ya samu labari ya ce to shikenan bari mu zauna mu kuma za mu yi shirin mu ma ya ɗebi mutane dubu goma waɗanda da su aka je fatu makka ce ku zo mu tafi sannan akwai alfaini wasu mutum dubu biyu daban min tulaqa'i makkata suna daga cikin waɗanda suka musulunta a ranar fatu makka mutum dubu biyu tulaka makka wanda lokacin da aka je fatu makka su suka musulunta to annabi ya neme su yace ku zo mu tafi tare وشهد معه صفوان ابن أمية هنينا وهو مشرك Kaduba. wannan Safwan ibn Umayya wanda annabi ya nemi rancen ya nemi aron kayan yaƙi a wajensa mushriki ne ba amma ka yana da tanadin kayan faɗa. annabi ya san yana da wannan kayan fadan yace ka ba mu aro kuma wasu 'yan uwansa za a je a yaƙa amma saboda siyasar zamantakewa da annabi sallallahu alaihi ya masa da kuma wani yarjejeniya da alƙawari da suka da ya ɗauka ya bayar kai da shi ma aka tafi ma Hunain din yana mushriki Allahu akbar wani abu sai annabi lamarin sa wato Allah ya hore masa mutane wadhalika fi shawwal min hadhihi sana a watan shawwal ne a wannan shekara da muka yi bayani Allah sallallahu alaihi ya sanya wakili a Makka wanda zai rike masa Makka ya kula da ita ne Attab ibn Asid ibn Abil al-Ais ibn Umayya ibn Abd Shams wannan Attab din akram kallah lokacin da manzo Allah ya bashi yace kai ne wakili na a Makka sa 20 gashi nan a gaban ku walahu nahu 20 sana yana da shekara 20 ashe malam ɗan shekara ashirin zai iya abubuwa da yawa Ɗan shekara ashirin a bar masa makka gaba daya kuma akwai dattawa akwai waɗanda sun haife shi akwai wanda sun yi jikoki da shi akwai haka annabi ya zaɓe shi ya ba shi wannan ya ce je kai shi kuma wannan ana sa shi a babin lissafin manzo Allah yana jawo ƙananan yara suna tafiya harka da shi ba warewa yake sai su wane wane wane haka ake tafiyar tafi da wani a ta kowa da irin gudunmawar da zai bayar Ya yaro ne karami duka duka shekararsa ko shekara talatin bai yi ba a akwai abin da zai yi akwai masu hankali akwai masu tunani akwai waɗanda suna da nutsuwa ga ƙarancin shekarun amma ga nutsuwa a tafi da su a aikin Allah da su malam Allah sa kuna tsantsanta haka ne yawwa ɗan shekara ashirin ko shugaban ƙasa zai iya yi wallahi tas zai iya yi sai dai in bai samu saiti ba in yana da nutsuwa yana da ilimi yana da wayewa zai iya yi shugaban kasan ai ba karfi bane ba tuwo ba ake sawa ba ba kato ake samu mai karfi da wanda abu nan ba in zai samu masu wanda za su ba shawara su dora shi a ce a yi kaza kar kai kaza zai gudanar ne, zai hana akwai wato ana amfanuwa da mutane da basirar su malam ina fatan kuna ganewa ana amfani da mutane da basira su yanzu ga wani yaro ne karami amma yana da basira ka ja shi kusa da shi ka amfana da shi za ga wata karama ce amma tana da basira ja ta kusa da kai ka amfana da ita kar mu yadda mu rinka zubar da falalar da Allah ya mana wani za ka ganshi kaya guda ga shekaru amma cikakkiyar wauta dai in ka zo ka tsaye dai kai kwana wallahi malam ga dadewa ga girman jiki amma in ya tsaya ya tafka maka wata tsiyar wallahi sai dai ka jura ko me amfani sa wannan kaga ai cikon benci ne wannan amma akwai wanda zaka karami ne bai da shekaru da yawa amma yana da nutsuwa Allah ya bashi nutsuwa yana da tunani irin na manya yana da nutsuwa da ka gansa cika wannan yaro masha Allah ba zai taba yin shirme ba Allah ya sa kuna gani dan Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan tafiya ta samala yake ce mana wa sallallahu alaihi wasallam fi masirihi zalika ala shajaratin يؤظمها المشركون يقال لها ذات أنواط فقال بعض جهال العرب اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم قال هيا ستتفيها sai ya zo ya wuce ta za a tafi yanzu an kama hanya za a tafi yaƙin kenan hanyar su tafiya sai ya zo wucewa ta wata bishiya katuwa shajara babbar bishiya ne wanda wannan bishiyar mushirkai sun keɓe ta suna girmama ta suna neman tabarruki da ita malam bishiya ce amma fa a nan ake neman sa'a a jikinta sunan wannan bishiyar zatu anwat zatu anwat ya zo wucewa sai wasu daga cikin laraba waɗanda masu jahilci ba a samu zurfin tauhidi ba suka ce a ah, ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mu ma yana da kyau yi ka sama mana zatu anwat din mu ta musulmi bishiyar da za mu je ma muna neman tabarruki da neman sa'a da ita muna so mu ma ka ba mu kamalahum zatu anwa kamar yadda su ma mushrikan nan suna da shi muna so mu ma ka ba mu anan na so ku lura me zatu anwa din wata bishiya ce da ake shirka da ita in za a tafi sai a je a gindinta a yi surkulle da kulumboto a nemi sa'a in za a yi kaza in za a yi kaza kamar da ɗabi'ar mutane ne ana yi ko mutum ya sa wani abu yana neman sa'a da shi ana iya wani yana iya ajiye wani gunki a gidansa wani yana ajiye dutse a gidansa wani yana ajiye wani malami wani yana ajiye wani wuri haka abin yake iyayen da aka juyar da kwakwalwarka iyayen da za a sarrafa ka da haka su tun da suna fama da jahilci a lokacin la'alla sababbin musulunta ne la'alla mutanen ƙauye ne ba san illolin shirka ba da amfanin tauhidi ba duk suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce amma Allah mu ma a dan ware mana mazatu anwa din a sama mana mu ma bishiyar da zamu je muna neman sa'a da ita kamar yadda waɗannan kafiran suna da shi manzo Allah ya ce na rantse da wanda raina yake hannunsa kun faɗi wata magana kamar yadda mutanen annabi Musa suka gaya masa ka lura ka lura kuskure ba su kai babba sun ce yayi musu wani abu na shirka ne amma dubu uslubin da annabi ya yi sai tuno ce ba mutane na ne kaɗai suka taɓa yi ba ai mutanen annabi Musa ma sun taɓa yi suka ce idan Allah na ilahan kama lahum ya Musa mu ma ka sama mana gumakan da zamu rinka musu bauta kamar yadda waɗancan suke da shi kamar yadda ake cewa tun da kirista suna zuwa coci da ranar lahadi musulmi ma su rinka zuwa da ranar lahadi suna sabis a masallaci haka ake da yawa ƙasashen yarbawa suna yi ranar lahadi wacin da kiristoci suna tafiya coci to su ma musulmi sai su yi wanka su yi ado ina fatan kana fahimta su ma bari su tafi sai su tara 'ya'yansu a masallaci da mata a masallaci a yi abubuwa wai saboda waɗancan su ma suna zuwa suna yi ana bikin kirsimeti ana taro don annabi isa ko ana yesu almasihu su ma wasu daga cikin musulmai batattu sai suka ce bari su yi maulidi duk shekara su zo su yi fiki su yi ɗinki a haura kuma a yi a yanka dabbobi a yi a yi kiɗa a yi rawa kamar yadda 'yan kirista suke kiɗa suke rawa su ma su yi da sunan san annabi jahal wannan jahilci Allah za lana zata anwar kama za zata anuwa wannan annabi aka gaya wa annabin da yake yaƙa shirka mu ma sama mana wata bishiyar za mu je muna neman albarka da ita kenan wannan yana nuna mana dan adam yakan iya samun wani abu ya makale masa a roƙi bishiya a roƙi itace a roƙi dutse a roƙi kaza a roƙi kaza neman tabaruki galiban ta innan ake halakar da mu neman tabaruki gashi nan mutanen annabi Musa suka ce masa lalle ka sa mana Allah abun bauta kamar yadda suka suke da abun bauta gumakansu annabi Musa ce tab innakum qaumun tajhalun lalle mutane ne ku jahilai sai annabi ce la tarkabunna sunana man kana qablakum ai kam lalle a sannu sannu za ku bi hanyoyin waɗanda suka gabace ku shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu sun yi jahilci sun yi kuskure bai sa musu wannan bishiyar ba dan shirka ne wannan malamai suke cewa a sharhin hadisin ashe zai iya yiwa mutum ana tare da shi musulmi ne yayi abu na kuskure na shirka ba za a ce da shi mushriki ba kuma ba za a zazzage shi a wulakanta shi a tozarta shi ba zai iya yau a kuskure mutanen annan musa sun ce a musu an ce jahilci suka yi mutanen annan muhammadu masu ma sun yi an ce me jahilci suka yi sannan kuma wannan yana nuna mana mutane mu daina allaka aqidan mu da tunanin mu muna neman tabarruki a wajen wane muna neman sa'a a wajen wane zai fita kasuwa dole sai ya bi ta titi kaza saboda bukansa ya ce ka rinka bi kaza anan ake samun sa'a zai je kasar waje zai je kasuwanci dole sai ya je ya an shafa kansa an yi masa addu'a an ce kaza an ce kaza waye waye da sauransu a'a yana neman wani abu ne menene menene sauransu wannan duk ba a yi kamar yanzu waɗanda suke sa ana zo ana tsafe musu gidansu ko jiya ɗin da dare wani yana gaya mu yana fatawa ya ce wani mutum yana nan babban mutum ne kawai sai dai je kira malamai gardawa su kwana suna jin carbi suna kewaye gidansa shi fa yana kwance da shi da matarsa da 'ya'yansa a kwance iya ta bacci amma shi kuma wancan gardin da yake mahimmanci ne sai zo ya rike sarbi ya kwana fa duba wannan uban sanyin da ake yi ya kwana yana zagaya shi alhajin fa yana kwance da shi da matarsa da 'ya'yansa kai kuma kana ta kewaya masa gida ana tofe tofe ana ta jan sharbi ana zagayawa ana kuma an yi magana ce ai malamai ne ai ina wace malinta irin wannan malinta me amfaninta wulakanci Allah ya baka ilimi ya baka Qur'ani ya mutunta kaje je kana kana kewaye gidan wani da daddare kai baka yi bacci ba kai baka je gurin iyalinka ba kai baka yi kaza ba wannan gidadanci ne mai kama amma shi mutumin yana jin cewa yana rayuwa ne da taimakon waɗannan malaman wallahi shayi tambaya na ake yi yaya irin wannan malamin shi mutumin ya riƙe ya ce ina ai ba za mu sake malamai ba ce bai zai yiwu ba to ga yanda yake da malaman haka suke masa dawafi lokaci bayan lokaci akwai wanda zai zo ya kwanta bacci yana kwanciyar shi da matarsa ya ce a zo a sauke mai qur'ani a kofar gida gardawa su kwana suna karatun qur'ani wa hum mu annahum yusinuna sun'a sun dauka suna aiki alheri ne shi in yana neman tsari shi ba zai tashi ya karanta qur'anin ba haramun ne shi ba zai tashi ya sallah raka'a biyu da ke izu biyu uzu uku ya karanta ba sai kai da yake Allah ba ka Qur'ani aikin ka kawai kana kasuwanci da Qur'ani a a ɗebe ka ka kwana kana ta tilawa in an yi magana ce karatun Qur'ani ma yanzu haramun ne ko komai haramun ne to wace kai haba akar makalla ba ka yi tunani ba ya je kwanta da shi da matarsa a gida ya sa sakata ya rufe kawai yazo zo a ajiye ka a kofar gida wai kai aikin ka zo kana soke mai Qur'ani wai neman kariya neman kariya shi baya yi in neman kuɗi ne yana zama ne ba yana fita ya je nemo ba me yasa ba zai je nemo ba mutane ya kamata ku zama masu tunani Allah ya gyara mana halin wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh